a baba tununu kai cikin azumi cikin azumi na za ka zuwa ka ce a gaggauta mai da mu nijar wuta mai da mu nijar wuta yanzu da kasan mutane suna cikin azumi a na rantsi da Allah baba baba tununu kai ka iya page wallahi kai da muna wallahi da mu kake kai dan dai kana gani kana ka gane kana ga mutanen kwarai musulman kwarai suna iya cewa suna yaye ma cikin wata azumi kenan da dayan ba mu yaye ma ba kenan azumin mu ya tai banza komi a na rantsi da Allah baba tununu wanga page ne wanga page ne wallahi mimin sun kwasa ba batun kai sai cikin wanga azumi za ka zo a nawa Nijar a gaggauta a maida musu wuta bantin kasa uwayen mu ubannan mu kakannin mu cikin wahala cikin duhu cikin azumi da kasan musulman suna ya cewa suna ya yi ma na rance da Allah ba mutum na barka da Allah wallahi ba wallahi ba mutum nunu fiye ne wallahi wanga fiye ne ya za mu yi mai ya za mu yi mai Allah Allah kai ka san mai ta yanzu ban san in yaye ba ko ga in yaye wallahi mu tare mu yi sallar nan mu kare gina ayi nazari ayi nazari da kyau ka yi naman tela fami je fu love je fu tap tap je fu wannan tsakani na na ni da Allah da dare muna sani wanda za mu yi in yaye ba cikin video ba amma dai kai kai baba tununu wallahi da mu kake wallahi da mu kake <laughs> ka cuce mu wallahi mu pete